Zauren haɗin kan malaman Kano ne bisa tallafin wasu mashahuran malamai a ciki da wajen jihar Kano tare da dafawar fadar sarkin musulmi suka jagoranci sulhun tsakanin gwamnan na Kano da kuma babban kwamandan hukumar ta Hizba ta Kano. Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa shine kakakin zauren malaman na Kano. Zaure ya bibi yadda al'umma a ciki da wajen jihar Kano suka yi ta kiraye-kirayen samar da sasanci tsakanin mai girma gwamna da babban kwamandan hizba a dalilin haka zaure bai yi ƙasa a gwiwa ba wajen neman malamai su shiga cikin maganar domin samar da maslaha sulhun da al'umma suka nema ya samu mai girma gabna ya amince da babban kwamandan hizba ya ci gaba da aikinsa shi ma babban kwamanda duba da maslahar addini ya amince ya koma ɗin tare da samun cikakken goyon bayan gwamnati akan aikin alheri da hizba take yi na kau da badala. Da yammacin ranar talata nan ce babban kwamandan na hukumar Izba Malam Aminu Ibrahim Daurawa ya shiga ofishinsa biyo bayan wannan sulhu yana mai bayyana dalilan da suka karfafa masa gwiwa ya dawo kujerar shugabancin hukumar ta Hizba. La al'umma musulmi, al'umma musulmi, kaga yadda al'umma musulmi suka shiga abin nan. Ni ma an yi ta kira na shi ba mai girma gwamna ya ce har da gwamnoni na wasu jihohi da suke son su kafa Hizba ɗin nan suka ce idan ta Kano ta karye su ma ta su ta riga ta karye kaga wannan ya nuna mana kenan ashe hizba ta al'umma musulmi ce mala ya kita sharuɗa ne ko wani sharuɗa ga su kana ga an ci gaba da aiki magin da ya bakin babu ko ɗaya Malam Aminu Ibrahim Daurawa wanda ya nanata ƙudurin hukumar na yaƙi da ayyukan gurɓata tarbiyya a sassan jihar Kano ya sanar da wa'adin makonni biyu ga masu aikin baɗala su tuba su daina ko kuma su fuskanci fushin hukumar. Abin da muke nufi a mako biyun ai ga mutum zai tuba zai je tunani. Tayewa wani kasuwanci yake so ya koma, wani sana'a yake so ya yi, wani korarren makaranta ne, wani aurenta ne ya mutu sai ta samo mijin, wani kuma aure take so za ta yi. wata ɗaliba ce aka kore ta a makaranta wata mareniya ce wata ma gudun hijira ta yiwo saboda yaƙi a yankunan su wasu kuma zubar da su aka yi akan titi ba kula da tarbiyyar su ba wasu talauci ne wasu rashin kulawa ne duk kaga wannan zaka ba mutum dama ya je ya yi tunani ya yi lissafi ta wani ya ce ni gaskiya ban shirya tuba ba ko kuma wallahi malam abin nan da kaga ina yi ba dan kaina nake ba wata matsala na faɗa a rayuwa ta yasa na faɗa cikin wannan yanayi saboda haka sai shi yasa muka ce bayan an buɗe wannan kofa ba ana nufin ka je ka ci gaba da abin da kake ba dakarunmu suna na ko ina amma tunanin da aka baka na mako biyu shine ka je ka yi tunani cewa tuban za ka yi ko jihar za ka bari. Baya ga haka ya ce hukumar ta hizba a jihar Kano ta faɗaɗa tare da ƙarfafa shirin nan da ta yi wa lakabi ta yani mu gyara wanda ya mai da hankali wajen nusar da 'ya'ya mata hanya madaidaiciya. Dr. Khadija Sagir Suleiman da ke zaman mataimakiyar babban kwamandar hizba ta jihar Kano mai kula da ɓangaren sha'anin mata ta yi ƙarin bayani dangane da sabon shirin. Wannan program program ne da yake wayar da kan iyaye da jagororin al'umma wajen gaya musu yaya za a yi tara-tara a kan tarbiyyar ya mace a fahimce ta. So tari muna ganin cewa ana samun baɗala. 'ya'yaye suna yi amma iyayensu a gida basu san suna yi ba. Abin jira a gani dai shine ko gwamnatin ta jihar Kano za ta baiwa shugabanni da jami'an hukumar ta Hizba ƙwarin gwiwar da ya kamata kamar yadda ta alkawarta a yayin sulhun. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.